A jiya Litinin ne kamfanin Apple ya ce ya sayar da sabbin wayoyinsa na iPhone 6s da iPhone 6s Plus har miliyan goma sha uku. daga ranar Juma'a zuwa ranar Lahadi wato kwanaki uku kenan da fitar da wayoyin kasuwa. Wannan ciniki da kamfanin ya samu ya zamanta wani abin tarihi ga kamfanin. A bara ne Apple ya sayar da wayarsa ta iPhone har miliyan goma wato shekara guda kenan. A ƙarshen makon nan da ya wuce ne dai kamfanin ya ga cinikin da bai taɓa gani ba duk da yake sauran kamfanoni na fitar da sabbin wayoyinsu masu sauƙin kuɗi. A dalilin haka ne kasuwar Afirka ke durƙushewa. Shugaban kamfanin Apple Tim Cook ya ce cinikin da aka yi a wayoyin iPhone 6 da iPhone 6s Plus ba karamin abu ba ne, ya kuma taki tarihin da muke da shi a baya na yawan wayoyin da muka sayar a farkon kwanaki uku da aka fara sayarwa. Cinikin da aka gani bayan ƙaddamar da sabbin wayoyin na Apple ya zo ne bisa yadda kamfanin ya tsara wayoyinsa, amma cinikin mako guda ba yana nunin cewa wayoyin za su daɗe suna cin kasuwa ba ne. A shekarar da ta wuce lokacin da Apple ya fitar da wayoyinsa biyu, iPhone 6 da iPhone 6 Plus, waɗanda suka zo cikin fasali irin na manyan wayoyi kuma suka karɓu da zamantowa wayar kamfanin ya fi sayarwa a tarihi.